باب الآبي أشر بابي نقوم شاء في بيان طريق السنة المحمدية a cikin bayanin hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi babi umurin masajid wato a babin al'amura waɗanda sun ka shafi masallatai wa bayani ma a dasa nasu fiye da kuma bayanin abinda mutane sun ka haddasa a cikin wannan babin minar bida'i shaifaniya wato na bid'a ko bid'o'in shaidanci sai ya ce ɗariƙu sunnati fi babi umuril masaji hanyar sunna a babin al'amuran masallatai amma ɗariƙu sunnati muhammadiyya fi babi umuril masaji amma abinda a hanya ta sunnar annabi sallallahu alaihi a wannan babi na al'amuran masallatai fa huwa shine kamar haka an la gila kullu wa'idin fiha gada duk wani mutum ya mayar da hankali ya shagaltu a cikin masallatai duk inda suke illa bil ibadati sai da ibada kawai masallatai an gina su ne domin a yi ibada a cikinsu to ga a shagaltu da yin wani abu a cikinsu in ba ayyukan ibada ba da salati na daga abin da ya shafi sallah wa alzumin ilm wa zikir da koyon ilimi da kuma ambaton Allah cikin Alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce inna ma ya amuru masajidan lahi kawai man amana billahi wannan da ya yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya yi imani da ranar lahira wa aqama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bayar da zakka wa lam yafta bai ji tsoron kowa ba illallah sai Allah to masu wannan siffa kawai ya amuru masajidan layi su suke raye masallatai Allah ba mushrikai ba ba kafurai ba waɗanda ke raye masallatan Allah su ne masu waɗanga siffofin da an ka ambata fa asa ula'ika lallai waɗanda da an ka ambata to Allah maɗaukin sarki ce za ku kasance min al-muhtadi na cikin shiryayye haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin surar nur yake fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wal asal a cikin ɗakuna Allah ya yi izini na a ɗaukaka darajarsu a tsabtatar da su a inganta su duk wani abu na najasa na datti na kazanta na al'amuran duniya duk gaba ɗayansu a gusar da su wa yuzkara fi ismuhu a ambaci sunansa kawai fiha a cikin waɗannan ɗakunan su ne masallatai biyu a riƙa yin tasbihi lahu ga shi Allah fiha bil gudul wal asal a cikinsu. su safiya da marice ai a riƙa yin sallolan nan guda biyar da sauran wato ayyukan ibada safiya marice a ciki rijalun la tulihihim tijaratun rijalun wasu mazaizai waɗanda yake tijaratun kasuwanci wala bai ko cinikai la tulihihim ba su ɗauke masu hankali an zikirin layi daga ambaton Allah wa iqamis sala da tsayar da sallah wa isa'i zaka da ba da zakka ai ma da da waɗannan waɗannan ayoyi guda ta cikin waton ta cikin suratu tauba guda kuma ta cikin suratu nur ko kuma guda ta cikin suratul anfal guda ta cikin suratu nur Allah ya yi magana a cikin su ya faɗi matsayin masallatai cewa masallatai ɗakuna ne na Allah ya ce masajidan lahi wato ya jingina su gare shi ta shirifan domin darjanta su ai masallatai Allah matsawakin sarki ya darjanta su ya jingina su gare shi kuma ya ce masu imani ne kawai da Allah da ranar lahira masu tsaye da sallah da ba da zakka masu jin tsoron Allah su kaɗai an ka sani da girmama masallatai su kaɗai an ka sani da rayar da masallatai wajen yin ibada a ciki waɗannan su ne Ke ne ya nuna muna matsayin masallatai da kuma matsayin waɗanda suke darajanta masallatai ɗin aya ta biyu allah maɗaukin sarki ya ambaci cewa shi da kai ne ya yi umarni na a ɗaukaka masallatai ɗaukaka su ba wai a ɗaukaka su ba a'a wato a darjanta su sa'an nan a fifita su akan sauran bagurra da ke bisa ga zoron ƙasa a wajen ambaton Allah a ciki da kuma wato gusar da ƙazanta da tsabtatar da shi safiya da marece ya zama ana raya su a wajen ambaton Allah wannan shi an matsayin masallatai da kuma bayan Allah waɗanda suke raya masallatai to ne Sheikh Usman Allah shi mishi rahama ce, qultu wal masajidu layi. masallatai ɗakuna ne na Allah tun da ɗakuna ne na Allah to aikin Allah kawai ake yi a cikinsu falayan bagi baya kamata lil'abdi gabawa an yi fiya illa bi ibadati ya shagaltu game da al'amuran masallatai da yin wasu abubuwa in ba ibadar Allah ba kaɗai ba a cewa mu haɗu masallaci kaza mu kai ƙarshen maganar mu ta siyasa ko maganar mu ta kasuwanci ko maganar mu na noma ba a cewa aka nan dan masallatai ba a gina su don mitin na siyasa ba ba a gina su don yin mitin na kasuwanci ba ba a gina su don wasu harakoki waɗanda na shafi wani abu daban ba abinda ya shafi ibada ba Wasu hadis ya zo a cikin hadisi man qa'ada fil masjidi faqad zarar la'a ta'ala wanda ya zauna a cikin masallaci to hakika ya ziyarci Allah madaukakin sarki ai matsayin ya zo ziyarta Allah ne domin wannan bagire Allah ya jingina shi ga kai ne ya ce nashi to da dukkan zo to ka ziyarci Allah a kenan ba za ka ziyarci Allah da wasu manufofi na duniya ba yake wa na alal mazuri ikirama za'iri ya zan wajibi a kan wanda an ka ziyarta ya girmama wanda ya ziyarce shi ɗin ai Allah ya azama kai ne ya girmama wanda ya zo ziyara sai a masallaci kaga ko ziyara Allah a masallaci shine ma'ana ka zo ka yi ibada a ciki wannan kalami auradahu ibn al-hajj fi madkhalihi malam ibn al-hajj ya gangaro ya tungo da wanda magana a cikin madkhal nashi wannan yana nuna mana matsayin masallaci wato a cikin al'umman musulmi wuri ne mai daraja wuri ne inda ake ɗaukakawa a tsabtace shi tsabta na hissi da kuma tsabta na ma'anawi ya zamana ba a ƙulla al'amuran duniya na yaya za a mayar da tarotisi a cikin masallaci sai abin da ya shafi ci gaban musulunci da ɗaukakan musulunci kawai da yadda za a yi a ci nasara a musulunci musulunci ya ɗaukaka waɗannan ababe duk an sa su ma'anar ibada shi yasa ana yin mitin wanda ya shafi sha'ani na da'awa a cikin masallaci mitin ta yadda wato za a kullo makafurai ko kuma mitin na yadda za a yi shawarar yadda za a gina wasu masallatai ko yadda za a karantar da al'umma to duka waɗanga ana yin su don manzon Allah yana yin su ne a cikin masallatai lokacin da yana raye. wa min ɗariƙi sunnatihi yana daga cikin hanyar sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam fi dukhulil masjid a wajen shiga masallaci an yi ƙaddimar dakhili an yi ƙaddimar dakhilu al mai shiga masallaci ya gabatar da ƙawarsa ta dama ga shiga ya jinkirtar da ƙawarsa ta hauni ta kwansai ya shigar da ƙawar dama sa'ilin nan dada ya shigo da ƙawarsa ta hagu wannan yana daga cikin sunna idan za ka shiga masallaci to ka dakata ka saurara ka natsu ka tabbata ƙawarka ta dama ne ka ware kaɗawa cikin masallacin kafin ka shigar da ƙawarka ta hagu wasil madahali ya zo cikin littafin nan na madahali na ibn haji cewa ya nuwi ba a sunnati fi dukulil masjidi mutum zai yi niyyar biyar sunna a wurin shiga masallaci bi an yi ƙaddimar yamina ta hanyar ya gabatar da ƙawarsa ta dama wayo akhirar shimala shi jinkirtar da ƙawarsa ta hagu sannan wa an ya shimala in ya zo wajen cire takalmansa domin ya shiga masallaci to ya ware ɗebe da ta abu a awwalan farko sun ba da yamina sannan bayan ya cire ƙawarsa ta abu takalmin ƙawa abu to sa'an nan daɗa ya cire ƙawar dama kenan wajen hidda takalmi domin ya shiga masallaci to zai wara cire kawa hagu takalmin da a kawa dai ta hagu sa'annan daɗa ya cire ta ko kuma na kawar dama wannan shine abin da a sunna dangane da shiga masallaci sai yake sunnata ne fi fi'ilin kaga mutum iya haka ya yi sunna biyu a cikin aiki guda sai ce wa kaifiyatu ma fu'alu yadda ake aikata haka nan ya zan kayi sunna biyu a cikin aiki guda shine kamar haka an yi kada a shimala in mutum ya zo bakin kowan masallaci ya fara cire takalminsa na ƙawa abu awalan farko in ya cire sun mai ya ji aluha na na'ali sai ya aza kawar tashi in ya cire sai ya aza bisa takalmi wato bayan ya cire sai ya take takalmin haka an gane bayan ya sonci kawatai cikin takalmin sai aza saman takalmin ya take min fauki ta sama sun mai ya kada ba da hulyamina sa'an nan ya cire ƙawarsa ta dama baya ga ya cire ƙawar hagu to iya cire ƙawar dama fa a sai shigar da ƙawar damar filmas jiri a cikin masallaci yakin da ƙawar hagu ke ɗagware a bisa waton takalman sada ya cire na ƙawar hagu ɗin to bayan ya tabbata ya shigar ya cire ƙawar waton dama ya sai ya shiga cikin masallaci sun mai da ilori shimala sannan da ɗai shigar da ƙawarsa ta hagu ba a da zarika bayan wannan yake kaga iya haka fayyaji ta hutun lahu sunnatani sai ya zan sunnoni guda biyu sun haɗu sun game masa khalqu shimali awwalan ɗaya bi ƙawa hagu farko wata kadimul yamini fil masjid da kuma gabatar da ƙawarsa ta hagu a cikin masallaci ga ya samu sunna biyu gani yana daga cikin sunna idan mutum ya zamana masallacin da yake yin sallah inda ake cire takalmi ne a shiga kasancewa wato wurin akwai shihidu ko kuma bisa ga a wuri inda an ka gyara ba a son a ga wurin ga datti to sai zamana zai shiga da takalminsa domin yi sallah wato amma ba da takalma a ƙawahunsa ba yana daga cikin sunna an yamsaha na alaihi wato ya ne takalmansa guda zuwa? wato ya kakkaɓe su inda albadi a bakin ƙohon masallaci nan zai cire ya kakkaɓe abla duhulihi gabanin shigarsa wayan zura zai yi dibi ya gani wato zai dibi fi ƙari na alaihi wato a ƙarƙashin takalmarsa zai yi dibi ya gani ya ga akwai ƙazanta ko ko a'a babu ƙazanta zai diba ƙarƙashin takalminsa gabanin waton ya shiga da takalmin to kaga haka ya tabbatuwa ta iya wannan sifa wato na farko ya waɗa ma mutum ya shirya takalmin sa ƙawa hagu ya ce ƙawa hagu sai ya tashi takalmi sannan ya ɗaya ƙawar dama ya cire ƙawar dama nan sai ya kaɗa ƙawar daman cikin masallaci sannan ya biyo da ƙawar hagu to ka ganin ya bar takalmar bakin kohon masallaci to sai ya ɗauko su ya kakkaɓe su can bakin kohon masallaci kenan jikinsa na cikin masallaci amma hannuwansa da takalman da ya ɗauko na wajen masallaci sai ya karkaɗe ya karkaɗe sannan ya ɗauka ya wuce ya shiga da su a cikin masallaci din wannan yin ce siffar da zai yi na fata gane yawa shi ne cewa an yansa na alaihi ya share sa inda albabi a gurin kohon masallaci kabla dukuli gabani ya shiga amma wa ra ya yi dubi fi na alaihi a ƙarƙashin kalmar sa ba in kana samma shaikun iya zan cananka akwai wani abu a ƙarƙashin takalmarsa ka zanna su a ƙarƙashin sa a zalahu sai ya gusar wasan sai ya kakkaɓe ko ya shayi wa illa in kuwa babu komai ya diba ya ga sa babu wani abu na ƙazanta liƙe ko na datti mai yawa liƙe ga takalmin da hada sai ya shige ai ya shiga kawai da su riƙe gare shi wa kada warada ya gangaro anna man fa'ala hada ta duk wanda yayi irin haka ta qulu lahul mala'ikatu mala'iku za su ce masa udkhul faqad ghufira laka shiga an riga an gafarta maka saboda wanga mataki da ka ɗauka na girmama ɗakin Allah in ta ha wannan karatu ya kai makula wa ƙada fil madkhali malam ya faɗa a cikin littafin madkhalu aidan har wa yau fi mahallin aka a wani bagire na daban ya ce wa yanwi ma'a zalika intisara sunna ya kudurta niyya tare da wanga aikin gada ya cewa yana kwaikwayon sunna ne yana biyar sunna ga wanga aikin gada ya yi bi an ya ji alana alaihi fi kiblatihi da kuma gada ya saka takalmansa fi ƙiblatihi tunda ya shigo da takalmansa to ina zai aji takalmin ya yi sallah to sai ce gada ya aza takalmin wato a alƙiblarsa wato ɓangaren inda zai aza goshinsa nan. wala ayyani haka kuma gada aji takalmi din a dama gare shi wala an harfi har gada ya aji takalmin ta baya gare shi li'annahu domin shi iza kana min khalfihi idan ya zan ya azurta karmin a bayansa to ya tashawwashu fi salati zai rika samun waton wasuwasi da dumin zuci a cikin sallarsa waton wai da zai haifar da haka nan shine a ɗauke masa sa'ilin gudun a ɗauke masa kamar misali mutum iya aje sa a bayansa yana sallah ana iya ɗaukewa to wannan na iya shigo mai cikin zuciya ya zama na yana sallah hankalinsa ko tunaninsa na ɗarɗarnar fila a sace mishi takalmi to bisa ga wannan yasa ba a son mutum ya aje takalminsa to a kan wanga karatun ne ba a son mutum ya aje kayansa baya gare shi in zai yi sallah kamar yan abin ga kunshi ne kila mutum na mai sana'a mai sayar da wasu yan kayayyaki ya aje kaya ne baya gare yana sallah kwando ko kunshi ne ko tire ne da baya gare shi a domin wannan zai sa to wato ya rika domin zuci ya rika ɗarɗar har ya gama sallah sai ya zama da ya samu na da sallarsa na fata an gane shi ya sa aka ce takalmin kama ɗin in ka cire ka shiga da takalmin cikin masallaci kamar yadda an kai bayani to kada ka aje su baya gare ka kamar da an ka ana ka aje su gaba gare ka an ka ana ka aje su a dama gare ka to haka an ka hana ka aje su baya gare ka dalilin hanawa ka aje su baya gare ka domin kar samu domin zuci ya zan zuciyarka na ɗarɗar kana tunanin wani abu na iya faɗowa a ɗauke maka takalmi wa an yi hasula lahu jam'u haɗirin da wuya wato jam'u haɗirin wato tara tunaninsa wuri guda yana da wuya ya samu hakanan in ya aji takalminsa ta bayansa yana da wuya ya samu haduwar hankali ko tunaninsa wuri guda dole zai samu tunani ne ya rabu biyu ko uku ma fiya a ciki wa in kana an yamini sannan dalilin da yasa aka sai gada ajiye dama gare sa in takalmin ya zan dama gare sa fa sunnatu abinda as sunna an yakuna yaminu lidahirati an gane yawa abinda as sunna wato shine duk abin da aka jinginawa ga dama to dole zan abun ababe ne tsalkaka wato dama duk abin da abbalin kazanta ba a aje shi ba a hada shi da dama yasa aka ce in za ka yace majina ka yace da hannunka na hagu in za ka wanke fitsari ko bayan gari ka wanke da hannunka na hagu duk abin da ya zama na babin gusar da kazanta to da hagu ake yi ne amma abin da ya zan da na girmamawa da darajantawa to da hannun dama aka yi takalmi na cikin abu wanda na kaskantawa to ne abu da aka takin kasa kuma ana shiga wurin kazanta a sai da ya dace a aje ta dama ga mutum ba daman da adda daraja damar da adda ɗaukaka ka aje takalmin da adda wannan siffa wato ta ƙasƙanci ka aje ma dama wai wannan shi ne dalili da ya sa an ka hana wasu malamai kuma wato sun faɗi dalilai dai daban-daban na hana a aji dama amma dai annabi ya hana ya ce kada ka aji dama gare ka ma bakiya to kaga yanzu an hana ka aji takalmin ka gaba gare ka alƙiblarka an hana ka aji takalmin ka dama gare ka an hana ka aje takalmin ka baya gare ka to fa ma yanzu babu inda ya rage illa an ya kuna an ya tsari sai wa iya zan hagu gare shi na hagu ɗaya ya rage ya ka gane to in hagun na to nan ma akwai matsala ɗin kamar yadda wala Allah zai ce sun maƙala ba da kalamin sannan malam mai madahalu ya koma faɗi bayan wanga magana yake Allahumma illa an yakuna ala yasarihi hadu. sai ta idan ya zamana ta hagu gare shi kuma akwai wani nan wurin ya zamana hagunka akwai wani mai sallah na hagu gare ka kaga idan ka aje takalmin ka kenan wato hagu gare ka in ya za akwai wani wannan wurin wato ta hagunka to kada ka yi falayi fa'alzalakar ka yi me yasa da wuya ya kunu ala ne gairi dan in ka aje hagunka to hagunka wa ya zan dama ga wani kenan da an can baya an hana ka aje takalminka dama gare ka aka ce ka aje karka aje dama karka aje alƙibla karka aje baya sai dai ka aje hagu nan ɗaya rage maka to sai an ka ci sa'a ko rashin sa'a zan wani na hagu gare ka shi ma mai sallah to in ka aje takalmin ka hagu gare ka to shi wannan ya zan dama gare takalmin ka ya zan dama gare kenan na fatan kun gane yawa fa ya ji ko ga wannan lokaci daɗa sai shi mai sallah ya sa takalminsa in ka a wannan lokaci bai ne sai ya sa shi gaba gare shi ai tsakani ne ba alƙibla ba an gane yadda zai sa shi zai sa shi fa'iza sajira idan ya sujada kana bai da zakani sai takalmin ya kasance tsakanin zakani haɓarsa wasan shi ne nan ƙasa sa, wa raƙabatihi da wuyansa kenan sai zamana ya aza takalmin sai da iya sujada takalmin zai nan kenan garai wai ta hafazu wai kuma sai ya yi ƙoƙari ya yi hattara ya yi taka tsantsan an yi harriƙahu ne ya motsa takalmi ai ya yi hattara gada ya motsa takalmin fi salati a cikin sallarsa li'an la ya kuna mubasharan lahu fiha domin gada ya zamo mai rungumar waton takalmi din a cikin sallah kun ga wanga tashiridi ya yawa na mai madhalu a musamman a ƙarshe-ƙarshen nan sallah dai da takalmi sunna ne sunna ta tabbatar da halaccin yin sallah da takalmi da kuma cewa annabi da sahabbai ne da takalmarsu suke yin sallah idan ba ga ba su yi sallah da takalmi ba to akwai ƙazanta ƙarƙashin takalmarsu dalilin da yasa yanzu ake yin sallah wato ba da takalma ba bambanta wato da ɗan masallatayyanmu yanzu daga ɗan masallatayyansu na can da wuri da ɗan masallatayyansu da wuri ba wani abu na ba ƙasa su aji kurɗa kawai rere na a ciki ga ƙasa na suka sallarsu babu siminti bale a sa tiles ko a sa dardumai ko shehidu na alfarma a wanda ya sa iyaka sun zo za su wuce cikin masallaci kawai da takalmansu annabi yana yi ya tabbata hadisi ingantacce annabi ya zo wasan yana sallah da takalme da shi da sabai ne har wata rana ma yana suna tsakar sallah sai sahabbai sun kaga ya cire takalminsa ya ci gaba da sallah su ma sai sun ka cire takalma a ƙawahunsu a ƙafafuwansu da annabi ya gama sallah sai ya so ya ji dalilin da ya sa sun ka cire takalman sai suka ce ba mu da wani dalili illa mun ga ka cire shi ya sa mu ma mun kaɗe ɗebe ya ce a shi mala'ika jibrilu ne ya shaida masa cewa a ƙarƙashin takalmi ne ya tako jasa? shi yasa ya cire Za ka nan sai ce masu daga yau idan gudanku ya zo sallah to ya birkice takalmi ne can bakin kowan masallaci ya birkice takalmi ne ya diba ya ga ƙasan takalminsa idan akwai ƙazanta wata akwai najasa to sai ya shaɗi ya goge da ƙasa ya sa abinai ya yi sallah idan ya duba ya birkice sai diwa babu najasa to ya yi sallah ya shiga masallaci ɗaya sallah da abinai kun ga sunna ta tabbatar da wannan to abin da ya rage nan mun gare ku shine kasancewar ta babin maslaha babe na ni babe na maslaha ko babe kawai na tsabta shi ka sa a ce gada a shiga masallatai da takalma domin gada a lalata shimfiɗu shi musulmi kullum ana so ne da tsabta gada a lalata shimfiɗu ko kuma a lalata zaben na masallaci wannan dalilin ne kawai ka sa a cire takalmi amma ba wai don cire takalmi ɗin ibada na ba eh, a wurin sallah an gane wannan da kyawun yauwa abinda ibada kan ka yi sallah da takalmi amma saboda wannan maslaha shi ka sa a cire takalma a yi sallah in ka tafi inda ka tafi duniyan nan za ka ga mutane daban-daban za ga wasu hafta har masallatai yamma shiga suke su sallar su takalmansu wasu kuma suna daidaiwa saboda wanga dalili wanga uzurin gada an ka basuwa amma ba wai don wani dalili ba na laihi in ka shiga laihi kawai shine ya zama na baka yi binciken takalminka ba yana eh, ɗauke da najasa ka shiga masallaci ka cutar da al'umma kuma ka sa najasa a masallaci ya allahi amma da za ka duba ƙasan takalminka shi kenan wala Allah kuma yana yiwa mutane yanzu saboda gaugawa da ɗawainiyoyi mutum ya tsaya ma bibin kawar takalmi ne zama ma ya cire ya shiga tsaya wannan kokon tocewa sai ya bincika kawar takalmi ne akwai ko babu sannan ya shiga gwamma ma da ya zo zai cire ya yi fakin gehe guda shiga da adilai to wannan dai karatu ne an kai don a faɗa maka hukuncin shiga masallaci da takalmi ka fidda takalmanka ka kakkaɓe ka shiga da su masallaci ya fi na tsatsuwa ta gefe daban-daban na farko dai zai za ka fi samun natsuwa a zuciyarka wasu na tsammanin ka taki na jisa ko baka taka ba sannan na biyu za ka fi samun natsuwa a cikin rayuwarka na ka lalata wato baka shigo da najasa cikin masallaci ba ina fata an gane wannan da kyawu da sannan kuma za ka samu natsuwa a zuciyarka na dukiyarka na kusa gare ka ai takalman kana nan kusa gare ka ba ka yana sallah kana tsartsar yiwa ne wani ya sace ma takalma wani ya ɗauke ma eh, su kana sallah kana musamman ma lokacin da aka ɗauke ɗauken takalma a masallatai sai zama na kai ka yi sallah rabin zuciyarka na ga sallah rabi na can ga tunanin kila za a ɗauke ma takalmi to kaga in ka shiga da takalmin ka ka huta da wannan to idan ka shiga din a'a za ka yi to shine mai madhalu ya waɗi da za ka yi wanda kuma ɓangaren magana mai madhalu sunna na zo da wannan cewa duk wanda ya shiga da takalmi ne masallaci to idan zai sallah ya aje gaba gare shi ya zan iya yi sujada wato takalman suna ƙasa ɗaya haka gada ya aje dama gada ya aje alƙiblarsa gada ya aje baya gare domin wasu wasi sannan ko gada ya aje hagu gare shi iya ya zan akwai wani hagunsa na fata an gane wani da kyawu to shi ne malam yake faɗa mana a nan ya ce wa ƙala malam ya faɗa wato da hali a cikin madakali aidan kuma fi mahallin akhar wani wuri na daban ya ce wa yanayi intizarar salati idan mutum ya shiga masallaci to sai ya yi cewa yana sauraron tayar da sallah wato yana sauraron ikama ai ya shiga ya yi nafila ya zauna yana sauraron tadda sallah Zan wanga zaman ga ya riga ya kudurci sallar ta ya kajira lima ja domin abin da ya zo fihi cikin zama ka jira sallah an gane ku annabi na cewa fa zalikumur ribatu yace wannan matsayin ribadi yake ga lada jiran sallah matsayin ribadi ne sintiri wanda musulmi suke yi a bakin bodan ƙasar musulmi da ta kafirai wayan wi julusahu ya niyya na zaman safi musallahu a wurin nan da ya sallah an gane yawa domin ladar da ake ba wanda bayan an sallame sallah ya ci gaba da zama yana lazumi yana karatun ƙur'ani yana tasbihat da ta'alilat a wannan wurin zanne kila har wata sallah ta dawo lima a domin abin da ya zo fihi ga yin haka anu gare shi alaihi salatu wassalam cewa almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna yin addu'a ga gudanku ma dama fi musalla matsawar da yana nan zanne a wurin da ya salla allazi salla fihi wannan wurin ne da ya salla bai daga ba ya ci gaba da zama yana tasbihi yana salati yana hailala yana takabiri yana karatun qur'ani su mala'ikun suna cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa haka za su ci gaba da yi suna masa wannan addu'a wa qala fil madkhali malam ya faɗi a cikin littafin madkhali aidan kuma fi mahallin akhar a wani wuri na daban wa yanwi intisala sunnati sai mutum ya daura niyya cewa haka din ga da yayi wato kwaikwayon sunna ai yana biye sunna ne wato filmashi ga tahiyyarsa ila almasjid wa masallaci aidan hawa yau bisakinati ya tayi da natsuwa wal wiqari da dattijantaka wato hali na sukuni lima warar daga domin abin da ya zo fi zalika game da wannan an salawatullahi wa salamu wato gare shi tsira da aminci asibiti gare shi cewa idza taitu salata idan kun ka zo sallah ai idan za kuna masallaci sallah Bala ta ta'tuha wa antum tas'auna kada ku zo mata alhali kuna gudu ko kuna wato sassaƙa kuna jokin wato zuwa masallaci gara ku wannan a'a watuha wa alaikum musakina ku zo masalla alhali cikin hali na natsuwa kuna cikin hali na kwanciya hankali tafiya a hankali wato irin ta wato sukuni da dattaku wa yanwi imtisala as-sunnata yani cewa haka din gafa da yake yana kwaikwayo ne da sunna fi dukhulil masjidi wajen shiga masallaci fi du'a wajen addu'a alwaridi wannan da ya gangaro idan mutum zai shiga masallaci akwai zikiri na addu'a wanda ake son mutum ya yi. wa huwa an ya kula shine ya faɗa yace bismillahi summa yusalli ala nabi ya ce bismillahi sai ya salati ga annabi wato ya ce bismillah sai ya ce wassalatu wassalamu ala rasulillahi sun ma ya ƙulu sannan ya ce Allahun maɓin li zunubi wa tsali abuwa ba rahmatika. Allah ka gafarta min ah, ah, zunubai na kuma ka buɗa mini ƙofofin rahamatka sai ya faɗi aka. To wannan zikir yana da wato si daban-daban wanga ɗaya ne kawai daga cikin sabgojin wannan zikirin na shiga masallaci. wayanwi imtisa da sunnati haka kuma ya sa ya yi niyya na kwaikwayon sunna hina huruji lokacin fitarsa min al masallaci ta yaya bi an yi yuqaddima shimala shine ya ware gabatar da fitar da kafarsa ta hagu Wayu a herar yamina wato ya jinkirtar da kawarsa ta dama cikin masallaci ya zan ga shiga kawar dama ka ware shiga amma ga hita kawa hagu ka ware hita wa yanwi imtisalar sunnati haka ya yi niyyar kwaikwayon sunna hina hurujihi a lokacin fitarsa fi du'a'il waridi ga addu'an nan da ta tuzgo aidan hawa yau fi game da wasan fitowa daga masallaci wa huwa wannan addu'ar an ya kula shi ne mutum ya ce, bismillahi nan ma sun mai salli ala nabi yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqul sannan yace Allahumma ighfir li dhunubi Allah ka gafata min na, wa ftali ba fadlik ka buɗa min ƙofofin falalarka in ta haka lamuhu maganar malam mai madagalu wato ya ƙare bakin wanga wuri game da abin da ya shafi wato sunna na game da haƙƙin masallatai gwargwado hali wa bi intihaihi wato da karewar wannan bayani na malami madhalu to in ha bayanu dariqati sunnati muhammadiyya wato hanya ta sunnar annabi sallallahu a babin umurul masajid ya kare ala sabili tanbihil uqala'i a bisa ga tafarki na tunatarwa da faɗakarwa ga masu hankula ban ce maka ala sabilil ihsa'i ba ban ce a ta hanyar wato kulewa ko kididdige duka abinda an wannan babin ya zan duka na kawo maka ba a na dan wato tsakuro maka ne wani bangare kawai na daga abinda ya shahi masallatai ba na ce maka wai duka abinda ya sha masallatai duk gaba ɗaya na kwasa na kawo ba sha Allah nan za mu aji idan Allah ya kaddace mu a wani sati in mun zo za mu karanta wato dogon bayani game da irin wato bid'o'i da an ka kago game da abin da ya shafi wato masallatai insha Allah kuma wannan babi na bid'o'i din to yawa daga cikin mutane yanzu ana aikatawa wanda yake kuma bai dace ba bala Allah wasu ba su sani ba ne amma insha Allah karatunmu wanda za mu yi sati na ta'e, za mu ga bayanin na da yawa insha Allah da ma wala Allah ya ɗau karatu biyu ko ma fiye da ma biyu kamin a kai ƙarshen abin da ya shafi wannan Allah shi na muwafaka abin da muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada abin da muka faɗi bisa kuskure Allah shi ya ce mana Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon gyara ayyukanmu ziyya da lamura sun ka ya mace muna roƙon Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya biya da muna buƙatocinmu na alheri ya sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم